Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, biyu ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha uku ga watan Maci, shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatin jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata kai tsaye mala ya ɗauko mana bayani dangane da nagartaccen aikin da an sa. um musulmin ta aikata wanda malam ke jinjina mata kuma dukkanin malaman hadithi da suke kawo wannan hadisi nata suna bayyana wannan bajinta da wannan dattijuwa ta yi a lokacin da ta rasa ɗanta nan dama malam yana fage ne na bayyana mana cewa duk sanda wani ya rashin nashi to ana da bukata ya yi haƙuri ya dangana ya nemi ladan haƙuri da wannan rashin da Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da shi a wajen mahalicin shi to akwai lokacin da ita sa Allah maɗaukin sarki ya jarabce ta kuma ta ci wannan jarabawa daga ƙarshe kuma jarabawan ya zame mata alkhairi Malam ya ce, Ƙala Malik abu anas malik shine mahaifin anas dan malik ya ce limra'atihi um musulmin ya ce wa matan shi mai suna um musulaim wahiya ummu anas ita ɗinnan ita ce mahaifiyar anas dan malik inna hazar rajul ya'anin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuharrimul الخمر yace da da kin ga wannan bakon mutumin da aka ce mana zai iso gari to na ji labarin cewa daga cikin abin da yake karantarwa na addinin da ya zo da shi yana haramta giya wanda su kuma sana'an gidansa anas to dafa giya ne da kuma saidata kuma shi malik yana shan giyan sosai ma'ana duk wani hanyar samun shi to ya ƙare ne a cikin wannan giyar kenan ɓangarori guda biyu giya ke mai amfani ya samu kuɗin shiga ta ita sannan kuma ya samu watsakewa tokocin da wannan mutumin da ya samu farin jini da karbuwa a garin nan yana haramta shan giya to sana'armu za ta samu matsala nan suke ɗokin zuwan shi in ya ce masu giya ba kyau za su batta to kun ga ba za mu samu hanyar da kudin shiga yake zuwa mana ba sannan kuma giyan nan shi yana shanta yana samun jin daɗi wajen shanta to kuma ba zai so ya zama a ware shi daga cikin jama'a ba kowa ya daina sha sai shi shi kuma benin ya bari ba zuwa yanzu saboda haka abin da yake so da matan shi ta hada ina su ina su su canza gari su je inda za a ramarabce su kuma a marabci sana'ar tasu walam kun kada aslama shi a lokacin da yake wannan jawabi bai musulunta ba mai ruwa ya ce fantalaka hatta a tasham yayyai da ita cewa su tafi ta ce ta ba inda za ta sai haɗa shi ina shi ina shi sai gaba sai da ya isa sham ta yanzu fahalaka hunak a can ya mutu to bayan da ya mutu kun ga matan shi ta zama bazawara kenan kun musulmin uwar anas faja abu talha ba kun musulmin to sai shi abu talha ansari lokacin bai musulunta ba sai ya zo yana neman auren ita un ɗin fakallama hafi zalika ya samu ya magana da ita cewa yana da bukatan in tana son shi kuma an daidaita to su aure faƙalar sai ta ce ya aba tsalha, ya kai abu tsalha. mithluka la Irin ka ba a tun tunkuɗe shi in ya zo neman aure a ce ba za a aure shi ba walakin na rajulun kafir sai dai kai kafiri ne wa anam ra'atun muslima ne kuma mace ce musulma la yuslihu li an atazawwajuka a aƙida na da addini na bai dace gari ni aure ka ba sau da ni musulma kai kuma kafiri ne dama kun ji inda aƙida yake aiki duk mutumin da ya ƙoshi da aƙida baya yaudara duk mutumin da ya ƙoshi da aƙida baya ha'inci duk mutumin da aƙida ya sansani a zuciyar shi baya ƙarya duk waɗannan abubuwa na ɓatanci ba zai yi su ba ta ce ni musulma ce bai kamace ni aure ka kana kafiri ba domin shi abu talatal ansari yana daga cikin manyan attajiran garin madina wanda manomi ne ba ɗan ƙarami ba kuma ya mallaki abin hannun shi ta sanadiyar noman da yake yi kunga ko in ya je neman aure za a so a ba shi aure domin ɗan abin hannun shi faƙala sai ya ce ma za ka maharuki ke baiwar Allah ana maganan aure kina maganan wani addini menene kike zaton sadakinki da zan bada yin aure ƙala ta ce wa ma mahari me kake zaton zai zama sadaki nato ƙala ya ce as-safara wal baida ai ina ganin fatsi da fari shi zai zama sadakinki yuridu dhahab wal fidda shi abin da yake nufi a kudi ne akwai zamu baki zinare in zinare kike so in kuma azurfa kike so za a ɗiba za a baki sai adadin da ya gamsar da ke ya ƙosar da ke sannan kawai sai a daidaita sai maganan aure qalat um muslimin sai un um muslim sai ta ce fa la’uridu la uridu safara wala za ce ni ba na son zinaranka ko azurfanka uridu minkal islam ni musulunci nike so a wajenka fa’in taslim fa za ka mahari in za ka musulunta ta wannan musuluncin shine sadakina wala as'aluka gairuhu kuma ba zan tambaye ka wani abu wanda ba shi ba kana musulunta na yadda wannan musulunci ya zama shine sadakina ba zan buƙaci komi a hannunka na zinaranka ko azurfanka ba ƙala abu talha sai abu talatul ansari ya ce famalli bi zalika to ina zan je in samu wannan alƙa'in musulunta qalat tace laka bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aika tafi wajen annabi can ne ake musuluntarwa kaje ka gani فانطلق أبو طلحة يريد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سي أبو طلحة يتفي نيمو النبي يتفي عند النبي يكي fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai hango annabi jalisan baina ashabihi annabi yana zaune a cikin sahabban shi falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yayin da annabi ya ganshi sai ya ce bi abi huwa wa ummi Ja a abu talha wa gurratul islam baina jambaihi ya ce ga abu nan ya ƙyalli da walwalin musulunci na walwalawa a tsakankanin idan shi ko kuma baina jambaihi a tsakanin goshin shi ko ainihi ko tsakanin idan shi ƙyallun musulunci na ƙyallawa a wannan wajen فأخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي أبو طلحة يبا النبي لاباري بما قالت أم مسلم أبين دا أم مسلم تأمبت فتزوجها على ذلك سي أبو طلحة يأوريت أكان هكا أي على الإسلام مسلمشي شيني صداكنت قال ثابت sabitin al-bunani ahadar riwa ɗaya daga cikin masu ruwaya ne na wannan hadithi an anasin ya ce ya ji anas malamin shi yana cewa fama balagana anna maharan kana a'zamu min mahari um musulmin ya ce labari bai taɓa zo mana cewa an taɓa yin wani sadakin da ya kai daraja da ɗaukaka da buwaya irin na sadakin um musulmin ba falakadar radiyar un musulmin bil islam ita un musulmin ta gamsu cewa musulunci ya zama sadakinta fata zawaje ha abu talha akan haka abu talha ya aure wa kanar un musulmin imra'atun malihatul ainihi ita un musulmin mace ce mai kyawawan idanuwa mai hasken ido mai ban sha'awa ha suwarun ko mace ce mai wushirya mai sheƙi ana sai na sai gaya maka kai uwar shi fa kuna fahimta ku? ba wai wata jakwaɓa wani ballantana ce musulunci ya zama sadakinta ina sai gaya maka cikin larabawan ma uwan nashi mai haskawa ce amma tare da haka ta yadda da musulunci ne sadakinta tare hatta walida lahu bani hatta da lahu bani har sai ta haifan mai ɗa fakana abu talha yuhibbu waladahu ɗan da ta haifa sai zama abu talha na son shi hubban jamman so mai yawan gaske mun gano wannan da kyau ko famar da sabi ana nan sai wannan yaro sai ya kwanta rashin lafiya maradan shadidan rashin lafiya mai tsananin gaske watawada'a wata ada'a abu talha limaradi sabihi sabiyahu abu talha ya shiga damuwa ba ɗan ƙarami ba sakamakon rashin lafiyan wannan ɗana shi fakana abu talha ya ƙomu lissarati ya tawabba abu tsala ya kasance wata rana ya tashi da asuba zai yi alula au a tiyan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya gama zai tafi wajen manzan Allah tare da yaran yake tafiya wa ya kunu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila ƙaribin min nisfin nahar in ya tafi masallaci tare da annabi yake zama har wajen sha biyar rana sannan ya dawo wa ya a ai wakati zuhur sai da gida lokacin azahar fa'iza sallar zuhura ta hayya a wadda haba falam ya je illa ila salatul mutu'a in ya ɗan kinsa a gida ya fita to tun daga azaɗin nan ya koma to ba zai rabu da annabi ba har sai zuwa sallan isha'i fantalaka abu talha a shiyatan iran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda ya saba dai haka yi ya kama hanya da rana ya tafi wajen annabi wa matar sabi yana tafiya sai wannan yaro na shi ya rasu faƙalar un musulmin sai un musulmin ta ce la yan'ina ila abi talhata ahadun ibnahu ya ce kada wani ya sake ya je ya gaya ma abu talha mutuwan ɗan shi hatta a kuna ladi an aho lahu ni nike son ni ce zan fara mai bayani na mutuwan wannan ɗana shi kun gano wannan da kyau ku ta ƙomu ummu tsalha fa hayya atisabe sabe wadda ad alaihi burdahu wa hayya anhu lima ba'adal maut ta samu ta kintsa yaran nan tsab aka sa mai lifafa ta sanya mashi bargo a kwance kaman an lullube shi ne saboda jin sanyi na zazzabi as sabi fi janibil bait ta aje yaro a gefen ɗaki waja abu talha ana gama kintsa yaro sai ga abu talha ansari ya shigo gida ya taho ne min inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga wajen annabi hatta da khala ala ummi sulaimin bai zame ko ina ba sai sa san ummu sulaim wa ma'ahu nasun min ahalil masjid yana tare da wasu mutane daga cikin mutanen masallaci min ashabihi daga cikin abokan shi suka rako shi suka taho tare Kala Abu Talha, Abu Talha ya ce, Kaifa ya jikin yaro na, Kalat ya Abu Talha, sai un musulmi ta ce, Ya kai Abu Talha, ma kana mun ka wa askanun min hussa'a fatma'an. Tun sanda ka fita ka bar shi bai da lafiya, bai samu nutsuwa ya samu yi kwanciya yi bacci tsab irin wannan lokacin ba. Ku gane abin da ke nufi tun ɗazu da kafita ka bashi bai da lafiya amma yanzu ya samu bacci ya samu natsuwa ga can a natsi domin kar a ce to ɗauko shi gan shi to tun ɗazu bai samu hutu ba to yanzu ya samu sauƙi ne yana bacci to haka zai ci a bashi ya huta kun gano wannan da kyau ko sun sai ta ce wa arju an ya kuna raha. ina fatan zuwa yanzu ya samu hutawa fatarhu bi asha'ihi sai ta zo mai da abin da zai ci ya sha faƙarar barhu ilaihim ta kawo mai shi da baƙin shi Fata asha huwa wa ashabu shi da sahabban shi suka ci abinci suka ƙoshi wa haraja ashabahu abokan nashi suka fita suka tafi kun gano wannan da kyau ko sun ci abinci sai mi sai kowa tafi gida dama bayan isha yake dawowa ta gaya muku tun a baya ko yanzu ga can an ci abinci baki sun ci sun sha sun ƙoshi hankali ya kwanta shi ne mala ya ce wa kharaja ashabuhu sai su suka fita faƙama abu talha lafi firashihi sai abu talha ya tashi ya tafi kan shimfiɗan shi fawa a ra'asahu ya kwanta ya sa kanshi a matashi faƙamar un musulmin fatattayyabat sai un musulmin ta tashi te wanka ta fesa turare ta fito fes wata sanna allahu ahsanu ma kanat tasnau qabla zalika ta yi duk wani abin da ta saba na jawo hankalin miji sama da abin da ta saba yi a baya ta kinsa ta gyara ta fito cas ta jammalat wa balagad fi zinatu wal jamal ta yi kwalliya ta yi ado ta ƙura a daka sama da yadda ta saba yi a baya na jawo hankalin mai gida sun maja'at sannan ta taho hatta dakhalat ma'ahu fil firash ta shiga cikin wannan bargo fama huwa illa an wajadat rihat tib ai abu talha komi ba sai ƙanshin turare kawai ya dake shi fakana minhu ma ya min ar-rajuli ila ahali. Kanka ce kwabo irin abin da ke taso wa mutum dangane da iyalan shi sai taso me kenan eh na jama'a mara'atahu kawai shi kenan sai sadu da matar tashi falamma kana fi akhirin lai ƙarshen dare na zuwa ƙalar sai ta ce ya aba tsalha. a ra'aita lau na kauman a aro kauman ariyatallahu mai kake ganin idan da wasu mutane za su je siyo aron wani abin amfani a wajen wasu mutane sai su masu kayan sai suka aiko cewa a ba su abin da suka ba da aro ai a atohum shay'an lahum fa iyaha sun je sun aro sai masu abin suka nemi a ba su a kana an yamna ohun shin suna da daman sa hana su wannan abin da suka aro a hannunsu? Ƙala abu talha sai abu talha ya ce la, ba zai yiwu ba. Ƙalat sai un musulmin sai ta ce mai, fa'in Allah kada a raka ibnaka. Allah ya nemi ka bashi shi aran ɗan da ya baka. Kun gano wannan da kyau ku? shine inna inna fa inna Allah qada araka ibnaka danka aro Allah ya baka summa ho ilaihi ya ansa kayan shi fa sib ka nemi ladan haƙuri a wajen Allah wasbir ka yi haƙuri ga mace ce mai hankali ya dawo cikin yunwa da gajiya tana gaya mai wannan sai abu uku su haɗu mai ga yunwa ga gajiya ga damuwa kun fahimci wannan sai da ta kau da yunwan da kishin, da gajiyan hankalin shi ya kwanta ya natsu sannan kalli yadda ma za a ba shi labarin cikin hikima amma ke sai ke ce duk abin da ya kamata a yau mace ba a maki ke auna ki ga ke kuma abin da mace ya kamata ta yi kina yi jama'a mun gano wannan da kyau ku kalli da yadda un musulmin ta yi yanzu wannan baiwar allah in ta san mijinta na cikin damuwa za ta ƙara mashi damuwa wannan za ta da hankalin mijinta haka siddan za ta yi abin da zai ɓata mijirai ta irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce mata su rika nazari su rika tunani suna kallon abubuwa su rika aje komi a mahallin shi Allah ya sa mu dace mala ya ce innaha tarbiyyatu madrasatin nubuwa wannan ba komi ba ne illa tarbiyya ce ta makarantar annabta unzur ila jamalil mar'a wa khuluqiha wa fahmiha wa ha, mala ce kai ku kalli ila jamalil mar'ati wannan mace mai kyakkyawan siffa wa khuluqi hada kyakkyawan ɗabi'a wa fahmi hada kyakkyawan fahimta wa aqli hada kuma kyakkyawan zurfin tunani da hangen nesa da hankali tabbatacce irin wannan kun fahimci wannan da kyau qaran qarin baina hazihi zawja alwafiya ka gwada wannan mace da ta san abin da take mai cika haƙƙin miji cif wa baina kathirin min az yau da sauran mata masu yawa da suke rayuwa a yau iza dakhala zawj duk sanda miji ya shigo gida wa wajadat fi wajhihi shay'an min al-alam ta lura cewa akwai damuwa da ɓacin rai a fuskan shi sarra har fi wajhihi sai kuma ta fara mai ihu a fuskan ta fara ya halin musiba mai dame ka me ke faruwa ne waje ta nuna maka wai ta tafi ka damuwa mun gano wannan da wai wani irin dabara ne dabara na shirmi ka zo cikin ɓacin rai da damuwa kuma tana tambayan ka ka ci gaba da maimaita ɓacin ran da damuwar maimakon ta yi abin da zai kwantar da ɓacin ran ta tambaye ka ma mai ɓata maka rai sanda kake cikin ɓacin rai fa bai dawo ba bai ma taso ba wannan kun gano wannan da kyau ku saboda sanda za zaka bata labarin bacin rai in ma za ka iya bata kenan to zai ƙara fama maka bacin ran kun gano wannan da kyau ku za ta yi ƙoƙari ne ta hanyar labarai ta hanyar jawo hankali ta hanyar lallashi da sauransu sai ta kamar ma ba ta lura ranka ya ɓaci ba wadda kuma ka shigo ranka ɓaci cikin damuwa wai ta nuna ita ma ranta ya ɓaci suna cikin damuwa da damuwanka sai ta koma gefe ita ma gaba ɗaya sai ta nuna ta damu sai ta ƙara maka bala'i biyu gano waje gane ciki <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ko walla wannan din rashin ƙwarewa ne da goge ma rayuwa yanzu ka ga ita un musulmin shin ya shigo gida cikin yunwa da waye waye titte amfani da damun da ta kawo da waɗancan abubuwan sannan stil gidan ma akwai damuwa bata tunkare shi da wannan damuwar ba yanzu misali ka shigo gida kana jin yunwa ka gaji kamata ya ko baka ba da cefa ba an san an yi 'yan dabarbaru an yi abincin kana shigowa sai a fara gabatar maka da ruwa kawo maka abinci ka cika ƙoshi kai maka ruwan wanka kai wanka a gyara ma gado ka kwanta ka huta Hankalin ka kwanci a zo a yi maka hira na kwantar da hankali da ban dariya na minti 45 mun gano wannan da kyau ko to sannan duk wani abin da ma zai biyo baya to sai biyo baya cikin hikima amma da fara maka lissafin ba ba ba za ka ce to ai ba bun kuma sai da ce to jiya da shekaran jiya da wan shekaran dama haka kace kuma dama an bi mu bashin kaza sai kasa gane an face babu to sai ga da ya dawo gidan gareji ji zaman shi kawa waje don dai ko ya dawo zai haɗu da damuwa ne kan damuwan shi na baya don ba wani mai gida ko waye shi da zai so a ce gidan shi akwai matsala babu shi in an ga matsala to ya zama dole ne kun gano wannan da ke ku wallahi ya zama dole kuma wallahi al'azim babu wani mutum kowaye a duniyan nan diyan da ya kai da samu da ɗaukaka da komai watan wata sai Allah maɗaukin sarki ya taɓa shi don a nuna mai shi bawa ne Allah shi ne Allah kawai kowaye ya kawata mutane su rika kulawa musamman mata yanzu ke baiwar Allah tsakaninki da Allah za ki yi irin wannan haƙurin a ce ɗanki ya kwanta ya mutu ki kintsa yaron baƙi su shigo su ci abinci su fita mai gida ya ci ya ƙoshi har ya kwanta bacci ki je a shirya a yi sunna sai garin Allah ya waye sannan za ki ci gashi gashi ha ba tun daga ƙofar gida zai ji labarin akwai matsala a cikin gidan in kika fara ihu kika fara abubuwa yana shigowa gidan kuma sai ki yanke jiki ki fada ya rarrab abubuwa sai ya zama rashin dan ne ko ko matsalan ki da wanne zai ji ko ko da damuwan da ya shigo da shi za ta kashe shi tun yaushe ma ai da yawa ma wasu mazan da suke tafiya ai a mace suke matan sun riga sun gama kashe su ai ina ga yabo gaskiya sun gama kashe su waɗanda suke cikin dubu ba ka wuce hamsin kowa yana tafiya ne ka gaina ta sumbatu shi kaɗai shi sa ya mata ku koya mala ya ce wannan tarbiyya ce daga makarantar annabta ya ce ji hankali kalli kyakkyawan ɗabi'a na ƙwarai da sanin ya kamata ce ka gwada da irin matanmu na yanzu wanda za ka ita da hayaniya ma za ta fuskance ka ta ce ma za a hadasa me faru mun gano wannan da kyau ko tara zauja ha biduna sababin sai kuma ta ɗimauta shi ta watsa mai al'amari baki ɗaya ba ta da wani dalili ba da wani zai ji da damuwanki da tambayanki da bin ina ruwanki ya shigo cikin damuwa ko to sai ki aikinki na mace mun gani ta hanyar labarai masu daɗi ta hanyar kallo da ƙirci da waye-waye duk abubuwa masu kyau wanda zai kawo da wancan tunanin nashi na damuwan tukuna ba ki tambaye shi menene ba in ma ya gaya miki me zaki in ya ce fo wannan aka yi mai aka tafi mai da kuɗi zaki je ki an so ni <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko in misali an kore shi a wajen aiki ne zaki mai da shi ne me ki na tambayin shi wannan ba tambaya zaki ba kawai zaki aikin ki ne na mace wallahi din matan da ta ce ba za ta iya juyan namiji ba ko to kun sa mushkilin mata maza ce ba namijin da mace ba za ta iya juya shi ba babu shi in kuma akwai shi anan ya daga hannu <laughs> Allah ya sa mu dace a wannan tirishi ya juya ina ba ta ma ai shi ake fama yake kun gane ai ba wannan namijin cin da annabi ya ce bai taba ganin masu nakasashen hankali ba ma ra'aitu kisatu, dinin wa aqalin ban taba ganin mai tawayen addini da hankali ba wanda suke tafa da tunani da hankalin wanda ya fi kowa zurfin tunani a duniya ba ya ce irinsu jama mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace annabi ya ce bai taba ganin waɗanda wajen addini suna da naƙasa wajen hankali suna da naƙasa amma kuma ka gane tije da furfura suna ta yawo da shi mun gano wannan da kyau eh, wallahi ta ce mu kai ni can ita furfura can za mu je ta <laughs> wannan ce sai mace wannan ina fatan mun gano wannan da kyau wannan sai mace manzo Allah yayi gaskiya ga ta yar karama malak wallahi yar karama ta ta baka umarni kai ta bi annabi ya ce mace kenan me sa karance me ci ta mance tun baka biya rancen ba <laughs> mun gano wannan da kyau ya sawo mata ci ce wai ni wallahi mai gidan na na kasa ganin da zan yi da shi karya kike yi baki dai san ko ke mace bace ko ke namiji ne ko ke waye oho dai ki daina kallon cewa kin kwana biyu ko kin kwana kaza shi ma ya kwana biyu ai so da dama matan suna fassara mazan ne da fassaran da ba shi ake fassara mazan ba ai yanzu gaba ɗaya bai kallon mu mun tsufa yana wace maki shi ya gaya maki ki kwaskwas ki gani ki iya magana ki iya girki ki iya tafiya ki iya ɗauri ki iya wa ki iya wa ga su nan ba iyaka awa tuni da zai zo ya ladabi ya la'asar yana ansan umarni yana ansan darasi daga wannan sai wancan ta mun gano wannan da kyau jama'a duk mai kwaɗayi ko to ana da makamin tafi da shi Allah ya shiryar da mu um muslimin kenan unzur ila hadal mawqif aljalil malai ce kalli wannan matsayi madaukaki tuqaddimu lahul asha matakin farko ta kawo mai aminci wata tazayyanu ta kwalliya ta ado wata da hulu ma'ahu fi firashihi ta shiga ta shiga cikin shimfiɗan shi ko ya jami'a kuma ya sadu da ita wata ko in ma ditte waɗannan abubuwan baki ɗaya wai ita mai mukami ce kana zaune a wannan kujerar sai da koma wancan kujerar wai ita ce ta kanta gare ka wata wulakanta kin kashe kanki ko yana zaune akan kujera ne kamar girman wannan ƙwaya ɗaya ko kin yi hudin shi sai ki zo ki ce matsaban <laughs> kuma ba ruwa ko kun gano wannan ai mijinki sa'anki ne malala ne ko shekaran shi nawa ne ki saki jiki in baki yi yanzu ba to shi mun gano wannan da kyau in kuma akwai ran da zaki faɗi miji ya je ya kwanta a gado matashin guda biyu ne ki ɗauki ɗaya ki jefar da shi ƙasa ya matsa maki akan matashin ku sa kan tare ko mun gano wannan da kyau ko wannan abin da <laughs> a'a <laughs> mun gano wannan da kyau in kuma ya zaman faɗi a wajen di ya tattara wajen mun gano wannan da kyau <laughs> sai ki mai da shi katifan jama'a aka shimfiɗa katifa a kan gane mai aike mata eh to in kuma ya zama faɗi to ya koma katifa na biyu to yanzu mai hukuncin shi shi <laughs> Allah maɗauki sarki ya sa dace to duk waɗannan bayanan ai bai kamata sai an zo ana wa mata su sannan su gane ba kuma gane wai zai ce ta taho ɗaya taho biyu ko ɗari kika yahu sai ne. yawwa to alhamdulillah kaga kenan yana da bukatan a ci gaba da karin haske domin ya je ga fitilla gidan shi Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa ku kalli abin da ta yi wa ba'da zalika taqaddama lahu hujjatan baliga bayan nan ta gamsar da shi da hujja mai gamsarwa kun gano wannan wallahi duk bayanin da zake yi mijinki inda kika tattara gaskiya ko Allah zai ga musu ke dai karki yadda mijinki ya taɓa ki da ƙarya ko yaudara ko cin amana ko duk wani abin da zai zarge ki da shi Allah karki yadda ko da ya zarge ki a baya yi abin da zai kankara zargin kun gano wannan da ke ku? ta gamsar da shi wala duka amanatun ariya ɗanka amana ne Allah ya baka a matsayin aro a ara hallahu ilaika Allah ya baka aran shi sun mastarar dallahu are ya taho sai Allah ya nemi a dame da kayan ran shi hai yama in ba Allah ba wake wannan aiki shi ya baka ran, kuma in ya nemi ran shi yake an san ran da kan shi ba cewa zai kawo ba don ma kaka tsaya ɓata lokaci an sa za a yi ko ka shirya ko baka shirya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku fagadi ba abu talha kaga halin namu sai abu talha sai ya fushi sun makala sannan ya ce tarakta ni hatta iza waƙatu fi mawa yin sai da kika banni na yi duk na ba ne sannan zaki ban labarin ɗana ya mutu me kika yi haka to ke kuma kake fushi wannan ɗabi'an mu ne na maza harki ce ka gani bai sa abin arziki ba har ma sai ki ɗan da ɗan karin gana tun ai shi dama kare abin arziki bai gaji kare ba sai ce kin san karan to daga lokacin fitina zai biyo baya ke ne ba abin arziki kika yi ba ya iya kalla abin arzikin rabu da shi ko me ya yi kun gano wannan da kyau ko ke dai ba kin yi abin da kike so ki yi ba na jawo hankali na faranta rai komi zai kasance cikin alheri ba matsala ko ne, kaga duk fadan da ya yi ita baiwar Allah ba ta waiwayi fadan ba ma mun gano wannan nake ko sai ce a'a sai da na shiga cikin janaba za ke sanar da ni mutuwan ɗana, eh me haka faƙala sai ce isbir kayi hakuri sib ka nemi lada wajen Allah tana faɗin haka faƙala inna lillahi wa inna ilaihi Ka kaga muhalli shahid ko ja'a wa hamidallah sai ya da al'amari zuwa ga Allah ya yabi Allah ya gode ma Allah sun makama sala sai ya miƙe yi wanka kaga shi duk cikin jawaban da ake ma ba a yi wankan ba kenan kun gano wannan da kyau Ka ga mace kenan sun magada ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan garin Allah na wayewa sai karu majalisun annabi ai fi salati subhi wajen sallan asuba fa salla ma'ahu ya salla tare da annabi fa akhbarahu sai ba annabi labarin duk abin da ya faru ai bima kana min ummi sulaimin irin abin da un musulmin taimashi faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce barakallahu lakuma fi ghabirin lailati kuma Allah ya sa albarka abin da ya wuce na daren naku kaga shi manzon Allah cin da abin da ya faru daidai ne abin da ta yi ta kyauta sai aka yi masaduwan addu'a Allah ya sa albarka a cikin shi shi na manzon Allah ba yawa sai ijaba ƙala mai ruwa ya ce fathakulat un musulmin sai un musulmin ta ɗau ciki min dalika daga wannan saduwan da aka yi mun gani wa kanat un musulmin tusafiru ma'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita in annabi zai yi tafiya to tare suke tafiya ta khuruji iza kharaja in annabi zai yi tafiya to shi abu ɓalha yini yake tare da annabi in ya ci abincin safe fi da sai a zahar in ya daya na ya ci na azhar ya koma sai isha zai dace abincin dare su na dama ga annabi ne suna nan fara da annabi kullum kun gano wannan to in kuma za a yi tafiya da wasu za a yi da su za a yi to kuma shi duk inda za a tafi tare da matan shi yake tafiya ko mun gane wannan to shine wata da hulu ma'ahu iza da khala in kuma za a dawo daga tafiya tare ake dawowa ba ta taɓa yadda annabi ya tafi ba da ita ba la tufariqu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin ba ta rabuwa da annabi a cikin halin tafiya ko kaka fadanau minal madina to ran na an yi tafiya an zo dab da shigowa garin madina wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance iza atal madina min safarin duk lokacin da ya iso madina a tafiyan da ya yi la ya ha tsarukan bai afko gari kawai a ganshi ya keto kun gano wannan da kyau ku bai haka fadano min almadina fadaraba hal makhadu ana dab da shigowa cikin gari sai na kuda sai ya kama un wa wahata basa alaiha abu talha ai ta'akhkhara abu talha hatta tada'a waladaha annabi sai wuce zai shiga cikin gari shi kuma abu talha sai ya tsaya jiran matan shi hatta haihu wantalakan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya gaba faƙala abu talha sai abu talha ansari ya ce ya rab ya Allah innaka la ta'lamu anni yu'jibuni ya Allah kai ka san abin na ƙayatar da ni an akhruja ma'a rasulika iza kharaja duk sanda annabinka zai fita san nake mu fita tare wa an adkhula ma'ahu iza dakhala in kuma ya dawo zai shigo gari tare nake son mu shigo wa qadih bi bima tara kun gano wannan ko wa qadis wa qadih ko bima tara kaga abin da ya tsare mu kun gano ga matan ta zo tana naƙuda an tsare mu ba za mu iya shiga ba kun gano wannan faƙalar um musulmi ma ladi alladhi kuntu ajiduhu zafi da murɗawan naƙuda da nake ji to na watsake yanzu ba na ji fantalik fantalaka sai ɗauko ta suka taho rika rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin su riski annabi qala ce fantalakna wa darabna wa darabaha hina kadimu suna isowa gida na kuda na tasu na dawa kuma mun gano ya'anil madina da ma dakhalu bayan da suka shigo gari fa waladat gulaman nan take ta haihu wa qala libniha anas sai ta ce ma danta anas ya anas la yut'im hadha al-gulam shay'an ba za kar a ciyar da la tut'im la yut'amu hadha al-gulam shay'an hatta taghdu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan dan to ka tsaya kai gadin shi kada wata ta bashi wani abu domin su suna da wata al'ada ɗaya. suna da al'adan shayarwa in mace ta haihu ba ta shayar da ɗanta ana ɗaukan shi ana kai shi gidan shayarwa ne to in irin waɗannan matan suka zo masu shayarwa su ga jariri kawai sai su ɗauke shi fara ba shi nono to ita kuma ba so take komi ya fara shiga cikin bakin shi ba sai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ina abin da ya kamata a ahlus sunna su komo suna yi kenan a da idan aka haihu to sai a kawo ɗan liman sai mai hudu ba ko ba ka ake yi ba to da aka zo a karantar da mutane sunna wasu suka ɗauka wannan ma ba daidai ba ne ga salaf suna yi a da limaman da suna zuwa har gidan ne saboda ana kai masa sadaka shi annaba jirajiran ake ɗaukowa ake kai mashi har gida mun gano wannan da kyau ko abin da ya kamace mu kenan amma mu sam kowa ya ɗauka wai a cikin awalu suna shi fa isashe ne ya fa isa ya kai ai isa da kaiwa Allah maɗaukin sarki ke kai mutum ka fahimci wannan da kyau ko shi yasa duk wanda yake sa maran salahantaka sai ka ɗauki ɗan ko ‘yar sai ka kai sai ka ce mashi hudu ba ana haihuwan shi yanzu yanzu illa lura ne na zuwa asibiti ana iya ɗaukan shi a kai shi asibitin yanzu yanzu ko ba a yi tuncin shi ma wani maganin ne amma yanzu mu gaba ɗaya mun daina wannan ganan ko karatun nan muke yanzu aka haifi jariri yanzu yanzu ko to a rungumo shi a kawo shi sai a tsaye da karatun a mai hudu ba a mai ta haniki sai a mai da shi suna fatan mun gano wannan da kyau ba abin da za a fasa fata muke Allah maɗaukin sarki ya sa albarka wannan shi ne abin da muke fata waɗannan yaran in suka taso Allah maɗaukin sarki ya sa suka yi albarka domin rayuwar muhammuna lahira ba ta yi kyau kenan ba amma mu san-san mun kasa ganewa Allah shi kiyaye unzur ila ta'aqqulil mar'atul ajib ce kalli abin mamaki na hankalin wannan matar wa ba'athat ma'a hadhal maulud tamratin da aka tashi tafiya sai ta hada yaron da 'yan dabinai madina dandalin dabino ne amma ba ta ce an aka je wajen annabi ai ba za a rasa dabino ba sai ta hada shi da dabino haka ake yi ba za a ce kasan su ustazai ba su cin goro sai dabino a je ɗakin ustaz akwai dabino ƙashin da rabon shi da dabino tun na azumi mun gano wannan da kyau <laughs> rabon shi da ke nan. Allah ya sa mu dace Ƙala wa huwa shimmu iblan au ghanaman ana zuwa sai aka tadda annabi yana can cikin garke yana aikin kulawa da awaki ko raƙuma mun gano wannan da kyau ko fa ba bata yabki wa ba ta majanan alaihi ko mujannihan alaihi ay ma'ilan alaihi sai ce aka ilhu hatta asbahatu yace kwana yana gadin yana gadi yaro na kuka shi kuma yana gadin yaro bai bar komi ya taɓa yaron ba ya'ani أرآه wa akaluhu أصبحت أصبحت yace haka ya kwane na kiwon shi ku yi hakuri da rubutun Muhammad Hassan yanda ya tsara rubutun kamata ya a ce duk abin da yake son ya fassara ya rika sauke shi a ƙasa yana fassara shi amma yana fassaran a doron littafin din kaga ya sa dan haifin haka wai fassara yake son ya tsakani yasa wa lokaci a tsarin karatun sai ku ga ina zuwa ina tsallake fassaran kawai so da mu ta repetition ne mu fassara ko mu ƙara fassarawa ga dautu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nisan mako zuwa wajen annabi wa alaihi burdatun ya ce annabi yana saye da wani bargo walamma nazaran nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ilal maulud yayin da annabi ya kalli yaron faƙala li anasin sai ya ce ma'anas a waladat bintu milhan a waladat Bintu milhan ‘yar milhan hatta haihu wace ce kenan un musulmi un musulmin ba un musulama ba un musulmin kun gano wannan da kyau ku? ƙalan na'am kaga da ya ce a waladar bintu milhan sai ya fassara waladar un musulmin kun gano wannan da kyau ku kala na'am sai ce kware da gaskiya rasu ta haihu kala sai ce ruwaidan afrogulaka yi fa'alka ma fi yadihi wala sabi ya ce ɗan tsayarta ina zuwa duk abin da annabi yake na aiki na kula da dabbobi sai ya zubar ya kintsa sai mai yaron in ji anas sai annabi ya karbi yaron in makala sannan sai ya ce a ma'ahu ka zo da wani abu tare da shi ƙalan na'am sai ce ƙwarai da gaske tamratin dabino ne yan ne haka qala ya ce fa akhadha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da tamrat sai annabi ya karbo wasu daga cikin yan dabinan fama zagaha sai ya tattauna ya tattauna ya tattauna summa jama'a rikahu, sai tara dabinan da ya laushi a bakin shi da yamun bakin annabi fafagara fammisabi sai sa a bakin yaron mun gano wannan da kyau ko wa aujarahu iyahu ya sa mai baki yaro yana ta tsotsa yani alqahu bi riqihi ma at-tamri fi fammi hadha sabi tare da dabinin da ya mun bakin annabi ya sa a bakin yaron faja'ala yahniku sabi sai ya rika ma yaron addu'a waja'ala sabi yatalammadu sai yaron ya dinga tsotsin dabinin yana zukulkula yana cin da yana tsotsan dabinin da annabi ya sa mashi ya'ani ya masu ba'da halawata tamr yana tsotsan zaƙin wannan dabinin ma'arikin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da yamun annabi fa kana hadha sabi awwalu man fataha am'a'ahu fa kana hadha sabi kun ga wannan yaron awwalu ma man fataha ma'ahu ala rikin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama farkon abin da ya fara bude uwan timbin shi da shi shine ya mun annabi ne walamma nazara nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila da nabi ya kalli yaron wa huwa yamtassu tamr yana tsotson wannan dabinan ma'arikin rikin nabi sallallahu alaihi wasallama qala umburu ila hubbil ansar littamr ce ku kalli yanda mutanen madina ke san dabino kulti ya rasulallah sammihi ana sai ce ya manzan Allah a samun suna yanzu waye zai kawo ɗan shi ce wani liman ya samun suna amma kun san da limaman da suke sa ma 'ya'yan mutane suna ko ku sa haka ba shi yasa in ya zo kawai kalli yarinya sai ya ce mata alam na sharaha shikenan wai dama san da aka kai mai labarin haihuwan yana daidai tilawa ne a sota alam na sharaha sunanta alam na shara'a yana biya ma yara karatun allo lokacin yana karanta amma ne haka za ka ci an hau sai ce sunanta amma ana dab ana tan daidai bara'a haka san sai ce sunanta bara'atu jama'a mun gano wannan da kyau ko ko kuma kawai yana ɗauko qur'ani yana buɗewa kan izifin da ya karo da shi kawai sai ce sunanta kenan ko ba ka min da suke yi ba amma wai yanzu da ahlus sunna suka karanta sunna wai ga sunnan muna karanta mu koma mu mu ci moriyan sunna wai kowa yaki eh za ga yaran nan ayyafa gaba ɗaya sun kwaci ko kun gano wannan da ke ku gaskiya ne ko ba gaskiya bane wallahi kalilin ma yan kaɗan ne kwarai wallahi suke tsaye akan inda ake son su tsaya kun sa a ƙasar da matasa sun fi yawa yau da a ce matasan musulmi sun fuskanci addini ɗari bisa ɗari alherin da zai mamaye kasan da yana da yawa ba sau da inda aka san matasa sun fi yawa ka koma kai tanin garinku ka lissafa tsofaffin garin da matasan garin suwa suka fi yawa ka kalla da kyau a ai zai iya yi wakila da tawon suna gida sun fi yawa ne amma ka kalli unguwanku sai ka fara da layin nan dattawan layin nan guda nawa ne shi kanshi in ka ce gida ka kaza kwaye dattijo sai ka ce matasan gidan guda nawa ne yanzu a fara da kai kai dattijo ne kwaya ɗaya a gidan gayyen matasa nawa kake da su a gidanka ka gani to billahi allazi la ilaha illa duk kasan na haka yake kun gano wannan duk kasan na haka take amma gaje Korea ta kudu da Korea ta arewa da China tsofaffi kuma sun fi yawa kun san dalili tsiyan da suka sa ma kansu na cewa su haihuwa ɗaya za su yi, sau da sun yi yawa kun gani sau da su wawaye ne yawa ba arziki ba ne eh nan da suka yi yawan ba Allah Allah ya nasu abin da za su ci yanzu teknolojin duniya suwa suke juyawa ba su ba ne sai a ce an barke gate kowa ya ta haihuwa to ai mutane za su yawa a duniya ina ruwanka ko mun gano wannan da kyau ko kai kai su shi wanda ya yi su ya san inda zai sa su shi ya san inda zai sa su idan china tana son ta fada da mutane in suna da yawa sai ta ɗibi jirage ta sa ma kowa rigar lema ta bi dare duk ta sauko da su a ƙasau <laughs> ko ku gano da kyau ku kawai shiga ƙasar sai mu ga yadda za ku yi to amma wai tsina in ma ka yafi ɗana biyu to doka ne za a hukunta ka keta abubuwa iza jama ku ta haihuwa haihuwa alheri Allah ya sa mu dace inda kalli matasa to ne ce kalli yadda mutanen Madina ke son dabino wannan hadisi musulmi ya fitar da shi to shi ne sai yake cewa qultu ya rasulallah النبي صلى الله sallallahu alaihi فمسها كو ko صلى sallallahu alaihi وسلم وجهه sai النبي شا فسكن fuskan yaron haka عبد الله sai كراش shi da abdullahi فما kana fil ansari شاب افضل minhu cikin matasan madina kaf ba matashin da ya fi shi a ko menene in an ɗauko kawai sai a ce shi shi shi Allah ya ɗaga shi da ɗaga wanda ya so ya mai sakamakon wancan albarkan da annabi ya sa sanda aka yi cikin shi da kuma wannan addu'an da manzan Allah ya mai sanda aka haife shi wahal hunaka a'azamu karama min zalika kai ko ba komi ma kana ɗan da ya kai shi karama fakharaja jimin rajulun kathirun an jaba adalin kabir ya fi ya ta yawa wannan yaron min min dhurriya wastashhad abdullahi haza bi da paris kuma shi abdullahi din nan mutuwan shahada yayi da aka je wani yaki a farisa kuma sai da ya tara dukkanin su mahaddata alqur'ani ne kun gano wannan da kyau ku yaya tara ya haifa dukkanin su mahaddata alqur'ani ne kai ya da mahaddacin alkur'ani kwaya ɗaya a gidanku wannan gidan an gama hada alherai a gidan duka mala ce wannan hadisi akhrajahu muslim fi kitab fada'il sahaba muslim ya fitar da shi a kitab fada'il sahaba babun min fada'il abi talat al-ansari radiyallahu ta'ala anhu a karkashin babin da ke bayani akan falalan abu talat al-ansari a mujalladi na hudu a lamba hadisi na 2200 Ahmad ya fitar da shi a Musnad a juz'i na 3 shafi na 196 bai haƙi fi sunan al-kubra a juz'i na 4 shafi na 66 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace idan من sunna idza مات الميت an yasbira ahlahu kenan kun fahimci wannan yana daga cikin sunna duk sanda aka yi maku mutuwa ku yi haƙuri wa aqaribuhu alaihi dangin wannan mamacin su yi haƙuri akan wannan mutuwan da aka yi masu wa Allah menene a taddal mar'a akthara min thalathati ayyamin kada mace ta yi idda sama da kwana uku illa ala zawjiha fa yajibu alaiha hina izin an arba ta ashirin wa ashara anan in miji ne sai ta wata hudu da kwana goma tana mai takaba amma in dai ba miji ne, kun ji malam yi mana bayanai bayan da za a yi mace ta mai takaba da ya wuce wata hudu da kwana goma jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ku waɗannan abubuwa ya kamata ya dace mutane su tsaya su kula da su muddin su kula da waɗannan abubuwa to sun ci gaba kun fahimci wannan da kyau ko kuma sun samu ɗaukaka a ce duk abin da za ka yi a addininka kana da yadda Allah ne ya ce ka yi ba fa yadda wani ya ce ba annabi ne zai gaya maka yadda za ka yi ba fa yadda wani ya ce ba ya ganin ka gama cin nasara ka gama samun ɗaukaka isa ku ta addu'a Allah ya tabbatar da diga a kan abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu shaidu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum